wanda kuma daidai da goma sha biyar ga watan yuni miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nasu a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'in tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabus sawun babubuka ne da ke magana a kan sha'anin azumi za mu tashi babi na 23 bab ma a fil kafara babin da ya magana a kan kafara imam at ne abu isa rahimahullah ta yi batu, shi da ibn sa'id qutayba thiqatun ne a wurin malamin hadisi قال حدثنا أبصر بن القاسم أبصر فيما ثقة لي أو رمى لمي أن أشعث أشعث شيني ابن سواء ابن سواء الكندي أشعث ضعيف لي وتمي روني أو رمى لمي حديثي عن محمد شيني ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فيما صدوق سيء الحفظ جدا النافع حين مولى عبد الله بن عمر نافع ثقة فقيه أو لما لما حديثي عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم يأتي من مات وعليه صيام صيام شهر فليصم Eh, falyut'im anhu cewa wanda ya mutu ana bi ne azumin wata daya to falyut'im anhu to magaji ne ya ciyar a maimakon wannan eh, kwanukan da ake bin shi makana kulli yawmin miskina zai ciyar da miskini daya a madadin azumin ko wani yini da ake bin shi kama wanda ya rasu wata ramadana duk gaba da bai azumta ba to kowace rana za a ciyar da ne daya kenan miski ne daya daya daya har talatin kenan za a ciyar da su sai dai wannan hadisin da ifan ne mai rauni ne ba a kafa hujja da shi cikin ahkam wato hukunce hukunce abin da ya tabbata mun karanto shine manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a rabinan eh, ranka azumi duk wanda ya mutu ana ya ce azumi to ba a rankawa sai idan ya kasance azumi na farilla a kansa wanda ya wajabta ma kansa azumi alwashi to wannan magada ne za su biya mai wannan bashi tun da shi ya ɗaukar makai ne bashi tsakani ne da Allah to قال أبو عيسى أبو عيسى ترمذي حديث ابن عمر لا نعرفه cewa ba mu san wannan hadisin ba marfu'an cewa har ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadha alwajhi sai ta wannan isnadi ba du'afa uke ciki wa sahihu yace abin da ya inganta annabi Umar cewa wannan hadisin asar ne da aka an so ga Abdullahi bin Umar mawqufun qawluhu kuma wannan magana abdullahi bin umar ce amma ba marfu'un ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka hadisin da'ifun ne duk da kasancewa sa mawqufun ma to da'ifun ne da balle a ce marfu'un wa ikhtalafa hadha al-ilm fi hadha al-bab cewa ma'abuta ilimi sun saɓani sabani a wannan babi na kafara ranka ma wani azumi ko da za a ranka azumi ga wanda ya rasu bai samu damar yi ba faƙada ba abuhun ya samu anil mayyit wasu malamai sun ce za a wa mamacin azumi adadin azumin da ya bari da magadan shi za su raba azumin su yi wabihi ya kulu ahmad ra'ayi ahmad ibn hanbal kenan wa isaq da kuma isaq ibn rahoya kala sun ce idan kana alal mayyit nazaru siyamin kage inda suka karkato idan mamaci ana biyarsa shi, amma ba bi da azumi na alwashi azumin ramadana ba to ya sumu anhu magajin shi zai mai azumi wa idza kana alayhi qada'u ramadan qadama anhu shine suka ce idan rankun azumin ramadana ne bai sabada damar yin azumin ramadana ba ya rasu ana biyarsa ba shi. to magaji ne ba zai mai azumin ba sai dai ya ciyar da miskini ko wani yini ya ciyar da miskini daya abinci mudu daya wa qala malik imam malik ibn anas wa sufyan da kuma sufyan eh, ibn sa'id kenan as-sauri wa shafi'i da kuma imam shafi'i ya ce suka ce ne la yasumu ahadun an ahad ba wanda zai wa wani azumi قال أبو ذر إمام الترمذي وأشأث أشأث لكي تكي إسناده هو ابن سوار سننسى ابن سوار ومحمد ما لم يتقم محمد شنوى هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى yace ni a wurina yana nufin akwai saɓani kenan ga sunan shi wannan muhammad da ke cikin isnadin da ba ambaci sunan mahaifinsa ba imam musulmi ya ce to ni a wuri na muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila ne idan haka nan ne sayi wani hibr ne jiddan da shi da mabin ɗalibinsa eh, dukkan su eh, da'ifai ne saboda haka wannan hadisin ya zamo da'ifun to a nan <clears throat> imam shafi'i da kuma imam malik da Sufyan ibn sa'id al-thawri ra'ayinsu da suka ce shine idan azumin ramadan ne duk da sun ambaci azumin mutlaqan ba tare da kayyadewa ba amma idan azumin ramadan ne ba a ranka ba amma idan azumin alwashi ne to wannan ana rankawa man mata wa alladhi sawmun sama anhu waliyuhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu ana biya ce bashi azumi kuma azumin na alwashi ne to wani mazaki ne ya ranka mai azumi sannan kuma yace la su mu'adin an ahad wani baiwa wani azumi da haka malamai sai suka bambanta wani azumi ne wani baiwa wani azumin ramadana wanda ya mutu ya rayu lokacin azumi amma bai samu damar yin azumi ba saboda rashin lafiya ya mutu bai yi azumin ba ko bai wani sashi na azumin ba to ba za a ranka mai amma idan azumin alwashi ne ya daukan makai ne to wannan in ya mutu bai yi ba za a ranka mai don bashi ne dauka tsakani ne da Allah kamar yadda ake biyan bashi tsakani ne da bawa to haka nan ma za a biya mai bashi tsakani ne da Allah wallahu a'lamu <clears throat> babi na 24 babu ma ja'a fi sa'imi yazra'uhu al-qay'u mai azumi ne sai amayar jaye shi ya harasuwa menene hukuncin azuminsa imamu tirmidhi ya ce suna muhammad ibn ubaid al-muharibi muhammad ibn ubaid malamai sun ce saduqun ne قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عبد الرحمن شكما ضعيف أو رمى لما حديث عن أبيه يا أنسوا أن حديث جماعة فيك زيد زيد ابن Aslam. ko maula umar kenan to shi zai zaid ibn aslam thiqatun ne an abba ibn yasar shi ma thiqatun ne an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun la yusirna sa'im cewa su ababe guda uku ba su lalata wa mai azumi azuminsa ba su sa ya sha azumi alhijamatu kaho wal da amai wal ihtilam da kuma mafalki waɗannan ababe guda uku to ba su lalata ma mai azumi azuminsa in don yana azumi ya yi kaho ko an yi mai kaho azuminsa bai lalace yana azumi ya yi amai azumin bai lalace ba yana azumi a cikin kwana ya yi mafalkin jima'i ko da ya gama niyya bayan ya farka da kwanan azumi bai lalace ba ya yi wankan janaba kawai ya ci gaba da azumin shi isa أبو عيسى ce عيسى في حديث أبي سعيد حديث غير ba faɗi حديثي karɓar في ba ne a wurin malama حديثي don mun samu eh, wane ne abdurrahman ibn zaid ibn aslam da'ifun ne a cikin isnadi amma mu ji abin da malamai suka ce dangane da hadisin wa qad rawa abdullah ibn zaid ibn aslam yace shi abdurrahman din dan uwa ne abdullah ya rawaita wannan hadisin shi fiqatun ne wurin malamai wa abdul aziz ibn muhammad shi ma abdul aziz ibn muhammad addarawar shi kenan shi saduqun ne wurin malaman hadisi shi ma ya rawaita wannan hadisin wa ghairu wahid da kuma malamai malami da ba ɗaya ba ba biyu ba hadal hadisa cewa sun ruwaito wannan hadisin da shi abdurrahman ya ruwaito ga zaid ibn aslam kuma dukkan su an zaid ibn aslam ga zaid ibn aslam ɗin suka an so hadisin amma mursalan mursal suka ruwaito ba mausulan ba in an ce mursalan wato an faɗi sahabi kenan tabi'i ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato daga abba ibn yasa shine tabi'in hadisi shine yace ya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye in haka dan ne kuma to hadisin da'ifun ne kenan an fahimta ko to sai gashi kuma shi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam din da'ifun ne saboda haka illa ta faru ne daga gare shi kenan walam yadhkuru fihi an abi sa'id su waɗanga malamai guda biyu da imam tirmidhi ya ambata abdullahi ibn zaid ibn aslam da abdulaziz ibn muhammad ad kenan yace da wasu malaman ma da bai ambata ba dukkan su da suka zo suka ce an asa ibn yasar sai ce qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci abu sa'id al-khudri ba وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث yace shi ko Abdurrahman ibn Zaid ana rauna nashi a cikin isnadin hadisin idan yana ciki saboda haka wannan hadisin ya zama da'ifun so qala Tirmidhi yace wa sami'tu Abu Dawud naji Abu Dawud na Abu Dawud as yake nufi sahibu sunan akan jingina shi a ce as nisbatun ila sijistan ƙasar sijistan kuma ana ce mai kuma a sijizi duk da nisba sijistan din ne saboda haka nisba biyu kenan ko dai a ce abu dawo da sijistani ko kuma abu dawo da as-sijizi duk da shi ne abu dawo ibn al-ash'as as-sijistani yaqulu yana cewa sa'atu ahmad ibn hanbal yace na tambayi ahmad ibn hanbal an abdurrahman ibn zaid ibn aslam game da shi abdurrahman ibn zaid ibn aslam fa qala sai ahmad yace min aqubu abdullah ibn zaid la ba'sa bihi dan uwa abdurrahman din shi bai da matsala amma shi abdurrahman ibn zaid din ka yana da matsala ke. so nan ahmad sai ce dan wane kan bai da matsala so shi fa idan yana da matsala ke kala abu da eh, abu eh, imam tirmidhi har yanzu yace wa samaitu muhammadan naji muhammad ibn isma'il al-bukhari kenan yadhkuru an ali ibn abi an ali ibn abdullahi al-madini cewa yana ambata abin da ya ji daga malaminsu ali ibn abdullahi al-madini kada ya ce abdullahi ibn zaid ibn aslam fiqatun cewa shi abdullahi ibn zaid fiqatun ne amma wa abdurrahman ibn zaid ibn aslam da'ifun shi ko abdurrahman din da'ifun ne saboda haka hukunci shi abdurrahman din kenan qala muhammad imam bukhari yace wala arwi anhu shay'a ne kan komai bai an ba an sowa ban karanto komai daga shi abdurrahman din amma ina karanta kenan daga abdullahi ban da shi abdurrahman saboda haka waɗannan matsaloli guda uku da aka ambata a cikin hadisin alhijamatu wal qai'u wal ihtilam to dukkan su hukuncin su zai tabbata da wannan hadisin sai da wasu hadisai daban-daban da suka zo da su shine hukuncin ke tabbata a cikinsu dangane da eh, matsalar kaho annabi sallallahu alaihi wasallam ce afsar al wal mahjum wanda yayi kaho da wanda aka wa kaho a azumi duk abin azumin su ya lalace ko malamai suka ce to wannan tsanantawa ne na hani daga barin yin kaho gare shi shi mai kahon mai yiwuwa wurin jan jini ya kayu ya haɗe wani abu shi ko wanda aka wa ƙahon yana yiwuwa ya zamo jikin shi ya rikice ya kasa kai azumi saboda haka wato cewa aftara wato wannan aikin na iya kai su ga lalacewa azumi ba azumi ya lalace da kai tsaye ke nan ba amma wannan aikin da suke yi na kaho yana iya kai su game ga lalacewa azumi amma duk malamai sun yi tufafi idan mutum ya yi abun kuma ba abin da ya faru gare shi ya kai azumin shi lafiya lau to azumin shi daidai ne Ke za su malikiya suka tsaya ga cewa makaruki ne yin kahon ga mai azumi eh to sannan an dangane da matsala amai za mu yi magana a nan gaba idan ya kasance rinjaya aman yayi to babu laifi amma ba a son mutum ya kago amai da kansa sannan mafarki kuma na na ta ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan waye gari da janaba janaba kuma ta mafarki amma kuma ya ci gaba da azuminsa ba tare da azumin ya samu tangarɗa ba sai babu babu na 25 ma ja fi man istaqa amdan hadisun da ke magana a kan wanda ya kago amai da gangan wanda ya gabata amai ne ya rinjaye shi ya haras ya kurkure baki to ya ci gaba da azumi don abin da ya shiga ke lalata azumi ba abin da ya fito ba to haddathna ali ibn hujr قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي كده عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين ودان جماعة من قوة ثقة ني او لما لما حديثي عن ابي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من زرعه القيء وأن أما يرجعيه فليس عليه قضاء باب رنكو أقيني wato ya kurkure baki ya ci gaba da azumi mai bai da laifi wa man istaqa amdan amma wanda ya kago aman da to ya ranta azumin wannan yinin nan ya kago aman da gangan bashin da aka bin shi kenan wato babu kafara akan shi kenan inda kafara za ta zamo ne idan wani abu na aman da ya zo ga baki ne sai ya koma ya haɗiye to na an bi shi kafara amma duk gaba ɗaya haras sai ya kurkure baki ya ci gaba da azumin amma kuma zai ranka azumin wannan yinin don ƙago aman ne ya yi قال أبو إيسا wa fil a wannan babi ana bi darda akwai hadisin da aka samo ga uwaynir shine abu darda wa sauban da kuma sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan wa fadala ibn da kuma قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب cewa hadisi ne hasan amma kuma gari saboda ni don ce la na arifuhu min hadisi hisham عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس yace ta wannan isnadi kadai muka san wannan hadisin dalilin da yasa ya zama garibun kenan amma kuma wannan da yake garibun ne aka samu hadisin gare shi siqatun ne saboda haka hadisin zai da matsala wa qala muhammad muhammad ibn isma'il al-bukhari yace la arahu mahfuzan ni ban ga wannan hadisi cewa mahfuz bane wato karɓaɓɓe bane game da abin da ya sani game da hadisin kenan amma malamai sun karɓi hadisin kuma sun inganta shi قال أبو عيسى أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه أروت وأن حديث دوس إسنادي دبن دبن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ولا يصح إسناده amma isnadinsa bai inganta ba to duk gaba ɗaya eh, malamai sun inganta wannan hadisin inda imam musulmi yana magana ya dangane da abin da shi ya sani da kuma abin da ya ji ga shi ne imam bukari rahimahullah wa qad wuya ana bin darda an irin wannan hadisin ga abu darda وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا أمي فأفطر كما سيشاء أزمي فشين وإنما معنى هذا معنى وانا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا a wannan lokaci ne annabi ya amai kuma sanadiyar aman ya ajiye azumi cewa wannan azumi da yake yi na nafila ne faƙa'a saboda haka da ya aman fada'ufa sai ya samu rauni ga jikin shi fa'aftara da zalika sai ajiye azumin saboda haka ne yana saboda larura ya ajiye azumin amma ba saboda ba don aman ya ajiye azumin ba to kuma azumi na ta ɗauwa'i wata na da daman ya ajiye yadda ya ga daman ɗauka ko da babu wata larura ko inda azumin nafila ce kamar yadda mutum ya kabbata sallar nafila yana daman ya sallame kuma ya tahiyya shi nafila ce zai yi in ya yi shi da nada. in ya ga dama kuma ya bari kuma to shi kenan kuma duk sanda ya ga dama wa haka za ya fi babu eh, fi babu hadisi mufassara sai wa haka aka ruwaito a cikin wasu hadisai wata mai fassara ajiye azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya amai wal amal inda a al ilmi amma aiki a gun ma'abuta ilimi ala hadisi abi huraira aka hadisi abi huraira ne da ya gabata an nabi sallallahu alaihi wasallam anna sa'ima cewa mai azumi idza zara'ahu al-qay'u idan amai ya rinjaye shi to fala qada alaihi babaran ko akai ne amma wa in idan ya a aman amdan da gangan to ya kubi ya ranka saboda aka bambanta wanda aka yi kenan wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri mazhab sufyan ibn sa'id ath-thawri kenan wa shafi'i da kuma shafi'i wa ahmad da ahmad wa isa da kuma isa ibn ibrahim daga nan sai babi na 26 babu ma ja'a ya akulu au yashrabu nasiyan babin da ke magana akan mai azumi ya ci abinci nasiyan bisa mantuwa au yashrab ko wanda ya sha wani abin sha nasiyan yana mai mantuwar cewa na ɗauke da azumi menene matsayin azuminsa حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد شين عبد الله بن سعيد الأشج ثقة ne wato amintacce ني ور مالما حديث قال حدثنا أبو خالد الأحمر سيدنا سليمان ابن حيان الأزدي شيخ صدوق يخطئ شنين مكتبة تبيت دقت مراتبنا الجر والتعديل عن حجاج ابن عرطاح شيخ صدوق كثير الخطأ والتدليس shi ma har yanzu cikin martaba ta biyar kenan daga cikin maratibul jarh wa ta'dil an qatada shine ibnu da'amat as-sadusi shi ma thiqatun ne ibn sirin muhammad ibn ke kenan shi ma thiqatun ne faqihun ana bi hurairata عبد Ibn بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من اكل دون دتي ابنشي او شرب كو يشاء nasiyan yana neman tuwa fala yuftir to azumi ne bai lalace ba fa inna ma ka sani cewa huwa shi rizqun wani wani arziki ne wato wani abinci ne razaqahu Allah da Allah ya ciyar da shi saboda ka azumi ta lafiya ne a lokacin da ya tuna cewa azumi ya kai ya kurkure baki ya ci gaba da azumi in kuma wani abu ne ke cikin sha ya dakatar da shan ya kurkure baki ya ci gaba da azumi azuminsa lafiya lau shi ne sa al haram a makka a lokacin azumi ga yin duk gaba ɗaya kwashe ko hukkan shan ruwa ake yi ga abin nan eh, tulunan shan ruwa da ke cikin masallaci ba a barin kohuna duk gaba ɗaya kwashewa ke kawai sai an kusan lokacin buɗe ba sannan ne ma'aikata za zo su ta aji ko ko hula ko ila in ba haka ba mantuwa za ta yi yawa sun ya ya kwaso rana da zuwa ruwa kawai su ke bida zai mance cewa yana azumi saboda haka sai aka ɗau wannan matakin ba a je ko hilarar randa. ka ɗauke shi ke na an yi magani amma kuma idan kuma haka ɗin bai samu ba ya riga ya yana cikin sha ya ko wani ya faɗa mai ko bayan ya gama sha to wannan kuma daga nan sai dakata in ya sai ci gaba da azuminsa to hadisi na biyu ke tare da hadisi na farko mu ji abu sa'id al ashad shine wannan isnadin na farko shine abdullahi bin sa'id thiqatu ne hadasna abu usama shine hammad ibn usama shi ma thiqatun ne an au شن ابن عبد جليلة شما ثقة تني عن ابن سيرين محمد ابن سيرين كنا شما ثقة تني وخلاص لكما خلاص ابن عمر البصري شما ثقة تني أنا أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه كودين مثله كودين بوكما نحوه إذا أنت مثله wato lafazin wannan hadisi na bi da ba haɗi ba da lafazin wanda ya gabata duk kudda kudni harfan da harfin mislu ne in kuma an ce na ne to lafazin na da bambanci amma duk ma'anar su guda sai a ce na hau bambancin misl da kuma na haule ne to za mu ga cewa isnadin na farko ba shi ne isnadi na biyu ba sai dai malamin abu dawo da shi kadai ne aka maimaita da kuma sahabin hadisin saboda haka wannan isnadi na biyu shi ya inganta mana masanin hadisin amma inda isnadi na farko ne to da hadisin da'ifin ne saboda eh, abin nan ga sadukun yukhdiu sadukun kathirul khata'i wa tadlis musamman hajjaj ibn affan yawanci malamai ma sun ba a fashi inda wannan isnadin ne to da hadisin da'ifin ne amma ga isnadi na biyu sai hadisin ya inganta saboda ka hadisin ne sahihun qala abu isa ce wa fil bab a wannan babin ana bi sa'i akwai hadisin abi sa'id al-khudri wa ummi ishaq al-ghanawiyya da kuma hadisin umma ishaq al-ghanawiyya qala abu isa hadisu abu hurairah hadisun hasanun sahihun cewa ingantaccen hadisi ne amma wal amalu ala hada inda aksar ahli al-ilm aiki ya gudana akan wannan hadisi na abu hurairah cewa duk wanda yake koyon sha yana azumi bisa mantuwa, ya ci gaba da azumin sa azumi bai lalace ba mafi yawan malamai ne suka tafi kan abinda wannan hadisi ke karantarwa ina akwai wasu kaɗan da suka saba ma wannan hadisin malikiya na da cikin idan ba maliki ne ya ce ko ya sha bisa mantuwa a to azumin wannan yinin babu amma tun da mantuwa ta suka ce azumin wannan yinin kaɗai zai ranta aka ka fara zai yi ba to wannan hadisin ya kone wannan ra'ayi nasu a lokacin da su manyan malaman malikiya suka yi wannan hukuncin ba su ga wannan hadisin ba inda sun san da wannan hadisin to da ba su kai tare shi su yi hukunci da kiyasi don da kiyasi ne suka yi hukunci menene kiyasi shine sallah a sallah idan matsala ta faru cikin sallah kabli ake ko ba'a dalilin da suka kawo kenan ko ne a yi kabli ko ba a yi to matsala ta faru ga azumi me za a yi ba abin da ake ille ranko to ranko ne ya kafi kashi shi akwai ranko tare da kafara sannan akwai ranko kadai ba tare da kafara ba suka ce to wanda ya lalata azumi da gangan ranko da kafara amma bisa mantuwa to ranko kadai ba tare da kafara ba kasance ko to idan ya kasance ga hadisi ba a komawa ga ra'ayin wani malami Allah ya mutu rahama ga wannan hukuncin da suka yi ba tare da sun ga wannan hadisin ba to saboda haka wanda ya ga wannan hadisin da ya inganta hujja ne a kan shi ya koma ma ra'ayin malikiya kuma a wannan lokaci haramun ne ba da malikiya aka ce ya koyi ba gawa Allah ya ce ya koyi da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in yana kan baban hadisi ne to ya dauka ya ce tabbin malaman da ya amince musu su yi bincike a kan hadisin har lokacin da za su ba shi kan hukuncin da zai iya natsuwa da shi amma idan hadisi ya inganta to ba a komawa ga ra'ayi malami haka imam malik ya ce إذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فقال فإلهما الأخرى أضربوا قولي بجدار وخذوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم idan na yi sai ga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka saba ma juna ni fatawar da ta yi gabas hadisin manzo sallallahu to ni fatawar wadda na yi ku ɗauka ku yaƙa madina ku ɗauke maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗi magoya bayan su ne saboda haka ba shi aka ce ai koyi da shi ba duk abin da ya faɗi ya kaga ya saba azumi cikin shawa cewa ai makaruhi ne fatawa imam malik ke ne cewa kai yana ganin ma bid'a ce don shi malamai ne bai ga wani wanda ke azumin na azumin ba sai ga hadisi ya inganta cikin sahihin muslim na hadisi abu ayyub al-ansari man sama ramadana kuma atba'u sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr to shi kenan sai abu fatwa imam malik a bar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inganta la duk wanda ya fahimci hadisi to ba zai dauki ra'ayin wani malami ya ji hadisi ba sai dai wanda bai fahimci hadisi ba bai fahimci menene ma matsayin masu Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi ne ire-iren wannan ne zai ga cewa shi ya yi cewa da su maganar malik da doki maganar masu Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta himta da mu gaskiya ba mu iko aiki da gaskiya eh, wannan kiyasin da malikiya suka yi da aka nema cikin subul salam eh, imam eh, muhammad ibn isma'il as-sanani ya kawo wannan kiyasan da suka yi na dangane da azumi a cikin littafin sabbin salam da ya kawo wannan hadisin eh, wa qala wa fil babi qala abu isad ibn abi hurairah eh, inda wal amal ala hada inda akthar hada al ilm yace ko wa bihi yaqul sufyan al-thawri cha mazhab sufyan al-thawri kenan wa shafi'i da shafi'i wa ahmad da kuma ibn ibrahim وقال مالك ابن انس اذا اكل في رمضان نافيا فعليه القضاء كو امام مالك راي كده duk wanda yake abinci cikin ramadana duka mantuwa to ranko a duka kai ne wal qawlul asahhu wal qawlul awwal asahhu inji tirmidhi kenan ko yace to ra'ayi da farko na cewa babu ranko asahhu shine mafi inganci don ya dace da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam babu babu na 27 ma ja'a fil iftar muta'ammidan babin da ke magana akan iftar kare azumi da gangan حدثنا محمد بن بشار شيني بندار ثقة ne wurin malaman hadisi wato amintacce ne gare su duk kutubu sita gaba ɗaya sun ruwaito hadisan su malamin su ne قال حدثنا يحيى بن سعيد شين على قطان فيما ثقة مني حافظ وعبد الرحمن بن مهدي فيما ثقة مني حافظ قال ودن نما لما هذه يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي ثقة حدثنا سفيان سفيان بن سعيد ابن مسروق هنا الثوري فيما ثقة مني إمام عن حبيب بن أبي ثابت آه، كما ثقة قال حدثنا أبو المطوف أبو المطوف وصف سيسونة عبد الله وصف ما سيسونة يزيد فيما ثقة عن أبيه يا أنسو حديث الجماعة كيف شيني المطوف فيما ثقة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الشهر كله وإن صام وإن صامه سوى من أفطر يوما وان يشاء آه، يني لايا من رمضان يشاء أظم يني لايا دكتش رمضان من غير رخصة باب ونرى rangwamen da aka wala maradin babu wata rashin lafiya ruksa ta mantahiya matahi aina rangwani ko da ya aji azumi ko kuma ya azumi to babu wannan ruksa wala maradin babu rashin lafiya kuma ba mai ban nono ba ba kuma mai shayar da ɗabban mai juna biyu ba to shi ne ce lam ya kudu anhu sau mu jihar kullihi ko da ya azumin shekara guda to wannan azumin ba zai biya mai wannan azumin da sha da gangan ne guda cikin ramadana ba in samahu ko da ya azumci shekara bale a ce wata biyu jere ka fara wata biyu na to wannan eh, hadisin malamai sun ba a fashi saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam eh, hadisi ya inganta na wanda ya sha da gangan manzo sallallahu alaihi wa sallam ce to shi kafara sai ya kafara saboda haka tunda wannan ya inganta to babu wani azuru abin da hadisin duk da zai zo ci karo da wannan to wannan hadisin sai dai a ɗauka cewa wani daga cikin ta hadisin wani daga cikin su ya yi kuskure dalilin da ya sa ke abu isa عيسى أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه illa min هذا الوجه ban san wannan hadisin ba face a wannan isnadin sannan ce wa samaitu muhammadan ya kulu na ji muhammad ibn isma'il al-bukhari yana cewa abul mutsawwas ismuhu yazid ibn mutsawwis shi abul mutsawwas cewa ismuhu yazid yadda wasu malamai suka ce kenan wasu kuma ce sunansa abdullah wala a'rifu lahu ghayra hadha al-hadith yace kuma ban san shi da wani hadisi ba bancin wannan hadisin ban taba ga an so wani hadisi wurin wani malami ba saboda haka wannan yana da cikin al-wuhdan kenan man lam yarwi illa hadithan wahid da za hadisi guda kadai ne ya rawaito to saboda haka malamai suka da'afa matanin wannan hadisin saboda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wanda ya sha azumi da gangan ya ranta azumi sai babu babu na 28 ma ji ja'a fi kafaratul fitri fi ramadan babu hadisin da ya magana akan kafarat shan azumi a cikin watan ramadan abu isa yake haddasa nasar ibn ali kuma ibn nasar ibn ali kuma ibn nasar ibn ali al-jahdami thiqatun ne a wurin malamai wa abu ammar da kuma abu ammar shi ne al-husayn ibn hurayth shi ma thiqatun ne wal ma'ana Ya ce da hadisin nasr ibn ali da hadisin abu ammar ma'anar su dai amma kenan suna da bambanci ga lafazi kenan amma ya ce wannan lafazin da zan karanto in ji tirmidhi wal lafzu wal ammar wannan lafazin lafazin abu ammar ne ba lafazin nasr ibn ali ba to qala wa inna malamai na tirmidhi guda biyu suka ce akhbarna sufyan ibn uyayna an hilali ke dan shi ma thiqatun ne faqihun an az-zuhri ne muhammad ibn muslim shi ma thiqatun ne eh, kuma hujjatun fil hadith an humayd ibn abd alrahman shi ma thiqatun ne an abi hurairah radiyallahu anhu qala atahu rajulun wani mutum ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله يا من صلى الله عليه وسلم هلكت لا هلك كي من يرد قالت وما أهلكك مين أنا هلكتك قالت وقعت على امرأتي في رمضان لا يجمع إذا ما تاتى ين رمضان النبي يسر قلت هل تستطيع أن تؤتق أن تؤتق رقبة ذاك إياك أنت raqabatan bawa ko boya qala ya ce a a ina ni wani nan ya ce fa tasdi wa an anta suma shahrayn mutatabi'ain zaka yi kai azumin wata biyu mutatabi'ain jere da juna qala ya ce ina qala jalis sai annabi jiddo zauna sai ya zauna فجلس فأوتي النبي صلى الله عليه bi بأرق sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da arafin da mabakaci ko fa haka an wa ima maskina miskina ko to ne tsallake annabi ya tambaye shi to za ka ce cin da miskinai sittin ko wani miskini za ka ba shi mudu guda na abinci kala la ya ce ina ƙada hmm, idris sai a nan cikin zauna duk da ko ina la la la ƙasa uku <laughs> to da ya zauna ko wuce nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafin sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi arafin da mabakaci fihi tamru akwai dabino a ciki wal araqu al miktalu ad-dakhmu ya ce wani babban kwando ne ake ce ma al'ar fala sai annabi ce ko saddaq bihi da abinci nan Allah ya kawo to ka je kai sadaka malamai suka ce yana ɗaukar sa'i goma sha shida zuwa ashirin aka ba shi sai ya sadaka faƙala ce ma bai na labatai ha ahadun afqara minna yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin duwatsun Madina dutsen da ke gabasin Madina da dutsen da ke yammacin Madina to duk gaba ɗai zagayen nan babu wani gidan da ya kai gida na talauci wata yawa ɗa ba sha duwatsu ne guda biyu abin na harra wato ƙasa mai duwatsu da manyan duwatsu yamma ga madina da kuma gabas ga madina wanda ya hito maka da kudu ya hito ga madina wanda ya hito sham kuma abin na shi na da sham ko tabo ko su abin da na haibar shi da arewa zai hito amma gabas da yamma to duwatsu ne to saboda haka ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaji halin da nake ciki to qala mai rawaito hadisi shine Abu Huraira yace fa kan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dariya hatta badat an yabuhu yace har muka ga hauru annabi sallallahu alaihi wasallam waje saboda kalkacewa da dariya qala yace fa khudhu fa at'imhu ahlaka to dauki ka ka ciyar da iyalinka shi na an fidda kafara an hidda kafara kuma waccan canta a ba shiya saboda ka ce shi da iyali kafara ta yi ke to ba azumi guda lalata ba an ka aza mai kafara kuma shi ke nan to wancan azumin da yake ko da azumin shekara an kai ba ba biya ba amma mai azumin in zai iya azumi ne to da azumin wata biyu zai yi mutatabi'in hijere da juna ke nan da ya zama saboda haka wannan eh, ingantaccen hadisin shi ya raunana wancan eh, hadisin ya matan din na da nasara qala abu isa ce wa fil a wannan babi akwai hadisi a ibn umar da aka samu ga abdullahi ibn umar wa aisha da kuma aisha wa abdullahi ibn amr da kuma abdullahi ibn amr radiyallahu anhum قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح إن قلت حديثي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ko Imam Tirmidhi bai kawo sabani ba da inda aksari ba ko inda ba'adi ba ko sai inda ahlul ilm kenan duk malamai sun ijma'i akan cewa duk wanda zai jima'i da mata ta yana ramadana to dole ne suka kafara kuma kafarorin nan ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda uku da annabi ambata kowane aka eh, aka yi to kafara ta yi amma eh, abin nan eh, wanne annabi ya gabata rakaba ko to abin da wasu za su amfana galiban musulunci ya fi kyau hakan yan tabawa da kuma ciyarwa ko to waɗannan guda biyu sun yi sai in ba a same su ba to wannan mutum sai ya azumi wata biyu yana da juna kaga wannan amfanin gare shi ɗai ya tsaya ko ya kai ga wani ba to kala wal amalu eh, cewa mai fi man aftara malamai sun ijimai akan cewa duk wanda ya sha azumi fi ramadan cikin ramadan muta'ammidan kuma da gangan min jima'i saboda jima'i to wannan zai fi da kafara sai ijma'i akan haka nan wa amma man aftara muta'ammidan min aklin aw shurbin amma wanda ya sha azumin ramadana da gangan ta hanyar cin abinci ko shan ruwa ko shan wani abin sha fa inna alil ilmi qad ikhtalafu fi dhalik ma abuta ilmi sun saɓani za a fidda fara ko ba a fidda fara. su ƙana ba a wasu suka ce a rahil ka ba wal fara. zai ranka wannan azumin kuma ya ka fara. saboda ne kiyasan alal jima'i. sun yi kiyasi ne a kan ne jima'i tun da jima'i na lalata azumi ci da sha ma na lalata azumi su saboda ka in an fidda fara saboda jima'i me zai hana fi da kafara saboda ci da sha ra'ayin jamhur mafi yawan malamai ke ɗan fahimci wannan ko ai shi ne ce wa shabbahu limana ƙasu kenan wato sun kamanta sun ƙiyasta wani abu al'akla wa shurba jima'i dalilin hujjar kutunan na alƙiyar وهو قول سفيان الثوري رأي سفيان الثوري كده وابن مبارك لعبد الله ابن مبارك وإسحاق لإسحاق ابن راهوية وقال بعضهم وسمع لما يسكتي عليه القضاء ولا كفارة عليه زي ديرانك ما باب الكفارة لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع أي كفارة دعك أنسو دعك جيغا النبي صلى الله عليه وسلم كجماعي ba ci ba ba sha ba sai a musu tambaya an taba kame matsalar lalata azumi saboda ci da sha ya ce kada aika fara eh? ba kawo inda an kawo ne mai shi ke zai zama hujja sau to mu taimaki ولم تذكر عنه في الأكل والشرب ya ce ba ambaci wani hukunci na kafara ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sanadiyyar ci ba wa shuddu ko sha ba wa qalu sai suka ce la yushbihu al-aqlu wa shurbu al-jima'a suka ce to ku jumhur mafi yawan malamai da kuka kiyasta ci da sha da jima'i suka ce kiyasun ku bai yi ba saboda me za a kiyasta cin abinci da sha abin sha da jima'i a inda su ba ɗaya ba suna nufi a abin amfaninsu ba ɗaya ba sun da amfaninsu ba ɗaya ba suka je ba za a ƙiyasta da su ba don sharaɗi na a ƙiyasta, a kwatanta abu da abu ya kasance ko dai munin su iri Eh, illa su iri ɗaya ga amfani da kuma cutarwa kamar giya da kayan maye yadda mutum ya ta giya zai ta cikin hankali ne ko in ya sa sauran kayan maye ma wanda ba giyan ba zai ta cikin hankali ne saboda ka illar su ta zamo ɗaya idan haka ne to za a kiyasta wanda za a kama shi da abin shaye-shaye ko da ba giya ba ta hukunci shi wanda sha giya ka ce amma jima'i kana hada shi da wanda ya ci abinci ko ka hada da wanda ya ci abinci amfani ku bai san ɗaya ba su kuma dalilin su kenan ya banta ko ka ce san kenan ma alfarik wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad imam shafi'i ra'ayin shi kenan imam ahmad ibn hanbal shi ma ra'ayin shi kenan wa qala shafi'i imam shafi'i yace wa qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam lil rajul alladhi afṭara ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutumin da ya sha azumi fata saddaqa alaihi da aka bada sadaka kuma yammayar mai kuma ya ce khudhu fa aqdimhu ahlaka ka ciyar da iyalinka ya haɗa mila hada ma'aniya ya ce wannan na ɗaukar ma'anori ya haɗa mila an tafunar kunar kafaratu ala man kadara alaiha cewa yana yiwuwa kafaran ma wanda ma ke iyawa ne ma zai fi da kafara shi yanzu da bai da abin da zai fi da kafara ai ba hisan mai kafara shi ya kamar ce mai aka yi ce shi iyalin dalilin imam imam shafi illa da bayan ke na abu tawilin da bayan ke na abu wa hada rajul lam yaqdir ala kafarati to wannan mutumin zai iya fidda kafara don bai da abin fidda kafara falamma atahu annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an wa malakahu a lokacin da annabi ya bashi abu kuma ya mallaka mai fa qala rajulu sai mutumin ya ce ma ahadun afkar ilaihi minna babu wanda yake bukata da wannan abincin minna fiye da ni da iyalina فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأتمه على sai annabi ce je ka لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته عن قوته cewa yaushe ake bin da kafara idan mutum ya samu abin da zai ci da iyali ne ga abu ya kingi sannan zai ji da kafarar ciki amma in dai abin da zai ci da iyali ne na shina ɗaukar jifin da kafarar da iyali ne cikin yunwa saboda aka yi ga cewa shi wannan mutum kafarar ba ta waje ba aka yi ne ba ko ta waje ba aka yi ne amma bai da abin sutuwa saboda haka aka ɗauke mai kafara shi ma mu shafi ita abu ne shi ne cewa ɗauke mai kafara aka yi don bai iya sidda kafara shafi'i liman kana ala mithli hadha al الحال imam shafi yace duk wanda ke bisa ga irin wannan yanayin an yi akula ku cewa in ya samu abinci aka ba shi je fita kafara to ci da iyali ne wata kullu kafara to alaihi dainan in ya so abinci shi ka kafara ran da ya samu sai bayar in ya samu ba kuma to shi kenan famata ma malaka yawman yawman ma duk lokacin da yan mallaki abinda za a fidda kafaran kafara sai ya da kafara shi ma mai shafi ita a wilin da ya bayar da saboda haka ya ɗauka cewa shi wannan mutumin ba kafara aka hisan mai ba su ko jumhur abinda suka ɗauka an hisan mai kafara amma ga abincin aji waye cancanta kuma a ba shi ya cancanta don ya kowa bukata saboda haka aka kuma ba shi kuma an fahimta ko tawi da su jumhur kenan da kuma cewa waɗannan ababe guda uku duk malamai sun ittifaki cewa suna lalata azumi ci da sha da jima'i to idan haka nan ne kowannen su aka yi da gangan to za a yi ranku kuma a yi kafara wallahu a'ala abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma a bayanin da ne Allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan masu saurari wa subhanaka muhammadin a shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka kawatu bilai ya darasin mu na ke nan muka gabatar cikin wannan dare wallahu alamu.